demokradiya a dan ƙasa. Dimokuraɗiyya a ƙasa. ƙasa. Jama'a masu kallon da sauraron mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Barkanmu da warhaka sannu mu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci a cikin sabon shirinmu na duniyar wasanni shirin da ke zuwa muku daga nan tashar demokradiya TV a dan ƙasa. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewar alex yobi ya bayyana cewa ya samu kwarewa a karkashin sabon kocin kungiyar kwallon kafa ta everton idan muka leƙa ketare za ku ji cewar za a ɗage wasan premier league ɗin ƙasar ingila na tsawon makonni bakwai a kaka mai zuwa haka zalika muna ɗauke da wasu wasannin da za a fafata a makon nan bugu da ƙari akwai cinikanyen 'yan wasa da za mu kawo muku labarin wasu daga ciki ta biyo mu Barkanmu da warhaka sunana Uzair Lawal Rigasa kuma ni ne zan jagoranci gabatar da wannan shiri na yau inda yau za mu fara labaran wasannin namu ne daga nan gida Najeriya inda ɗan wasan tsakiya na Najeriya da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Everton da ke ƙasar Ingila Alex Iwobi ya ce babu shakka ya samu ƙwarewa a ƙarƙashin mai horas da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Everton. Iwobi mai shekara 25 ya kasa samun wuri na dindindin a ƙungiyar ƙwallon kafa ta Everton bayan ya fafata a wasanni goma sha ɗaya a kakar da ta gabata inda a bana ya ci wa ƙungiyar ƙwallon ƙwara ɗaya kuma ya taimaka aka ci mata ƙwallo ɗaya ya dai zo ƙungiyar ƙwallon kafa ta everton ne daga ƙungiyar ƙwallon kafa ta arsenal a shekarar dubu biyu da goma sha tara. idan muka leka ƙasashen ƙetare za a yi hutun mako bakwai a gasar premier league ɗin ƙasar ingila a kakar wasar shekarar 2022 da 2023 domin samun damar buga gasan kofin duniya a shekarar 2022 wanda za a fafata a kasar qatar a ranar laraban da ta gabata ne hukumomin gasar suka yi wani zama kuma suka amince da ɗage wasannin da za a fafata a baɗi ana dai sa ran cewa za a je hutun ne a ranar 12 ga watan nuwamban shekarar 2022 inda ake sa ran cewa za a dawo ci gaba da fafata gasar a ranar 26 ga watan disamban shekarar 2022 gasar baɗin na premier league ana sa ran cewa za a fara shi ne a ranar 6 ga watan agustan shekarar 2022 inda ake sa ran karkarewa a ranar 28 ga watan mayun shekarar 2023 idan muka duba wasu wasannin da za a fafata a gasar premier league ɗin ƙasar ingila akwai wasa mai zafi gobe idan allah ya kai mu asabar da misalin karfe goma sha biyu da rabi na rana inda kungiyar kwallon kafa ta arsenal za ta karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta manchester city sai manchester united na gida za ta karbi bakuncin aston villa everton da norwich za su kecere ne leicester city za ta kece ni tsakaninta da bolly venford na gida za ta karbi bakuncin liverpool a wasu daga cikin wasannin da za a fafata a gasar syria ɗin ƙasar italiya spezia za ta kece ni tsakaninta da ac milan inter milan za ta karbi bakuncin atlanta genoa da verona a gasar spaniya kuwa na laligar ƙasar spaniya atletico madrid za ta bi kungiyar kwallon kafa ta deportivo alaves gida inda akwai wasa tsakanin Valencia da kungiyar kwallon kafa ta Atletico Bilbao. Haka zalika, Sevilla na gida za ta karɓi bakuncin Espanyol. Real Madrid za ta kecere ni ne tsakaninta da Villarreal. A gasar Bundesliga ƙasar Jamus akwai wasa kamar haka a gobe Asabar. Baya Ofoli Bakosin za ta karɓi bakuncin o 05 inda Hoffenheim za su kecere ni tsakaninta da Bosbok. 1 fc union berlin za ta karɓi bakuncin armenia borussia mönchengladbach za su yi karin batta tsakaninta da borussia dortmund a ƙasar faransa kuwa a gasar ligue na ƙasar faransan san etienne za ta karɓi bakuncin nice akwai wasa tsakanin lille da strasbourg sai ƙungiyar kwallon kafa ta paris saint germain duk a gobe asabar ɗin za ta ke tsakaninta da montpellier sai dai ana sa ran cewa Paris Saint-Germain ba za ta yi wasa da Lionel Messi ba sakamakon raunin da ya samu kamar yadda kocin kungiyar ya bayyana idan muka leƙa wasu daga cikin raɗin cinikayen 'yan wasa kungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea tana neman mai tsaron bayan kungiyar ƙwallon kafa ta Juventus wato Martins Delight matashin ɗan wasa mai shekaru a 22 a gefe guda kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona sai ta biya fam miliyan ɗaya da biyar ga hukumar kwallon kafa ta kasar belgian idan har tana son ɗauko mai horas da tawagar belgian wato roberto martinez zuwa kungiyar kwallon kafa ta barcelona wacce a halin yanzu take wani hali kungiyar kwallon kafa ta manchester city ta yi watsi da tayin fan miliyan goma sha biyar da borussia dortmund ta yi wa dan wasanta liam delaf duka-duka a nan za mu ja labulen shirin namu na yau a madadin dukkanin waɗanda suka tallafa shirin ya zo gare ku ku zai da lawalar gasa nake muku fatan alheri kuma da fatan za ku ci gaba da kasancewa da tashar demokuraɗiyya tv a dan ƙasa demokuraɗiyya a dan ƙasa demokuraɗiyya a dan ƙasa